Yayin da a yau Laraba ake kammala duk wani yakin neman zaɓe a Najeriya, wata kotu a Abuja ta fatattaki yunkurin da wasu suka yi na shiga cikin masu ƙarar Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC cewar bai cancanci yin takara ba tunda baya da takardar shirin kammala sakandare. kotun ta ce za ta ci gaba da sauraron karar ta farko da aka shigar a ranakun 22 da kuma 23 ga watan afrilu wato kusan makonni shida bayan an kammala zaben shugaban kasar ta koya 'yan najeriya suke daukar wannan hukunci na kotun na sunan malamin sunana mustapha malumfashi a to tun farko dai abin da zamu nuna nan shine cewa lallai ita wannan shari'a ma ko mu ce wannan kara tun farko ma dama ba ta bisa tsari na biyu a wannan ya nuna cewa shari'a ta fara farfadowa bisa ga alamu kenan ta fara farfadowa duk da yake 'yan ƙasa da sun samu rauni da ganin cewa shari'a tana baya-baya a sunana abba suleiman gumel me za ka ce kan wannan batu na shari'ar a gani na kamar yadda mai magana da ya gabata ya faɗa wannan ya yi daidai wato alkalai sun yi amfani da hakulansu sun yi abin da zai dawo da darajar a ita wannan ma'aikata ta shari'a a najeriya to amma kuma kotu nan ba wai ta yanke hukunci ba ne ɗage ƙarar nan ta yi ta maida shi zuwa ran 22 ga watan afrilu wato sai bayan zaɓe baka ka jin cewa ba a yi adalci ba saboda jinkirtawa saboda ana kalubalantar cancantarsa ta tsayawa zaben da za a yi cikin wannan mako ne a'a ba a yi ba ai in ka lura da yanayin da ake ciki wato da yanayin da ƙasar take ciki kasancewar kasantuwar zaɓe na gab da faruwa ai hakan ya fi daidai saboda hakan zai kwantar da hankulan jama'a kuma ya sake bawa kamar yadda na faɗa ya sake ba gidan shari'a ko ma'aikatar shari'a daraja a ƙasa. To ina sunan malami? Sunana Abraham Sule. To a ra'ayi menene ra'ayinka kan wannan hukunci da kotun ta yanke? A gaskiya ta hukunci da aka yanke wanda alkali yanke ya yi daidai tunda gaskiya wannan shari'ar da aka so a yi yau ya ta miliyoyin Najeriya hankali ganin cewa wanda suka kai karar nan suna da wata manufa ta daban. da za a ce wanda ya zama tsohon shugaban kasa wanda ya rike mukamai daban-daban a kasar daga kan gwamna zuwa minista a ya rike najeriya a ce wai za a kalubalanci a kotu ganin wai bai da takardar shaidar makarantar sakandare a wannan abin kunya ne in ba najeriya ba ina ma za a irin wannan malam a bangaren jam'iyyar pdp mai mulki wadda duk da cewar ba ita ce ta shigar da karar ba amma tana kallon abin da kotun za ta yi mukaddashin daraktan yada labarai na kyamfen ɗin shugaba gullak jonathan isa tafi da mafindi ya ce su kam ko a jikinsu eh, abin da zan fara cewa shine a gudanar da harkar siyasan kowace ƙasa akwai executive akwai legislature akwai judiciary judiciary tana da zaman kanta duk abinda kake ji kana da korafi ka kai mata idonta a tsakiyar kai yake ba za ta dubi abin yadda kai kake tsammani ba don haka duk abin da judiciary ya yi mu a jam'iyyance mun yadda don mu masu bin yadda shari'a take tafiya kuma mun yadda da duk abin da shari'a ta yi idan dalili na ɗaukaka ƙara ya zo za mu iya ɗaukaka ƙara isa tafi da mafindi na jam'iyyar pdp jam'iyyar apc dai ta jima da bayyana cewar dama wannan karar da aka shigar ta neman ɗauke hankulan mutane ne daga abubuwan da ya kamata su rika tunawa na rashin tsaro da karewa tattalin arzikin ƙasa. Ibrahim Alfa Ahmed daga Abuja.